To ta siga mu da zamu bar kasan ma. Me ake samu anan? Ya ji ne. Ai ta A kwallayen ya kace. To mu an ci ku me? Sun zubu da yawa ne. Kuma fa kuna ci. Kuna ci dan an ci ku sai. To sai me? Eh a kofar Hey! Come here. que days. dois. down! Pin your head! me ya kawo ku nan gurin? Ku fada mu menene ya kawo ku nan gurin? Da aka tashi gidan kwallo ne shine muka zo nan muna hutawa. Gidan ne nan gidan kwallo ne. is oh, talking, talking. Who is the master? Kale shi kale shi. Kai. shi sa ko mu ga bayan lamba naka. goma kwanta nan don ubanki kwanta nan come on guda goma lie down goma stop up goma zero account zero account koma gefe koma nan ke lamba naki seven ba shi bakwai wait wait wait kin iya shaye shaye don uban giya amma ba a zo kanki ba kina yi kuka kina yi rawa da jiki na ki nawa da kwanta ni da na zan ci banki ba gani lamba na ki kuma nawa da Buhari Abina Buhari 2019. 2019. 2019 Buhari. He guda nawa na yi miki yanzu? Dubu da. Dubu da. Dubu da kawai. To ba za gama naki a nan ba ubanki sai an yi miki 2019.